بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي وفق من شاء لخدمة كتابه واستقى من شاء فجعله من حزبي وأحبابي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آه، زام قورا لك عند مقطع شره لتعليقنا وأن اللتافي نبض مالني العلامة شيخ محمد بن صالح العثيمين آه، رحمة الله تعالى عليه آه، إن لا متاشي فوائد معرفة المدني والمكي نعم سلام تعالى نعم فوائد معرفة المدني والمكي معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة وذلك لأن فيها فوائد منها أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم كل قوم بما تقتضيه حالهم بالقوة وشدة أو لين وسهولة ثانيا ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ ثالثا تربية الدعاة للقبول والتنفيذ نعم واستعدادهم للقبول والتنفيذ ثالثا تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب الموضوع من حيث المخاطبين بحيث يبدأ بالأهم فالأهم وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها رابعا تمييز الناسك من المنسوخ فيما لو وردت آيتان لو ولو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ يتحقق فيهما شروط النسخ فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخذ المدنية عنها الحكمة من نزول القرآن الكريم من تقسيم القرآن إلى مسكين ومدني يتبين أن أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا ولنزوله على هذا هذا الوجه حكم كثيرة أولا تثبيت قد نعم منها أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة يعني كذلك نزلناه مطلقا كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل ليصد الناس عن سبيل الله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ثانيا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا ثالثا تنشيط الهمم بقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان رابعا التدرج, التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات القمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه وكان من الصعب عليهم أن أن يجا أن يجا أن ي... يجابه بالمنع منه منعا باتا فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكثر من نفعهما كان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول, لقبول تحريمه لقبول تحريمه حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا اسمه أكبر من نفعه ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون كان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأوصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسوله البلاغ المبين فكان في هذه الآيات المنع, المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه يكي تعا فائد معرفة المدني والمكي واتو فأندك سكين فائدو دي نا من السورو أم مدينة لأم مكة Ah, mun yi ta bayani a kan ah, surori yan makka da yan madina cewa surorin alkur'ani ga baki ɗayan sun kasu gida biyu in ma dai yan makka ko yan madina ga wani fa'ida za mu samu na sanin haka so ne ya ambaci kaɗan daga cikin fa'idodin yake cewa ma'arifatul makki wal madani naw'un ah, min anwa'i ulumil qur'ani muhimma mutum ya san wannan suran yar makka ce ya san wannan yar madina ce yana ɗaya daga cikin mawdu'ai ko yana ɗaya da cikin ilmomi na alkur'ani mai girma kuma shi ilimin alkur'ani a shi ne ilimin da wato yake a jagora shi ne gaba dukkan wasu ilmomi wato suna masa hidima ne ina fata wadai shi yasa hadisi mashhur annabi yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu hadithan usman ibn Affan wanda ya cikin sahih bukhari saboda ake ke da muhimmanci kowane mutum musulmi wato ya san wannan wannan sunan yar makka ce wannan yar madina ce wa zalika anna fiha fawaid minha fa'idori masu dimbin yawa kaɗan daga ciki na farko zuhuru balagatil Kur'ani. wato wannan yana nuna mana balaga na alqur'ani da aka ce balaga shine kyakkyawan yare lugha na larabci wanda alqur'ani ya kwance ne wato ya kunsa tun Allah ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun a wata aya inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun a babban malami na tafsiri al-imam al-hafiz ibn kathir rahmatullahi ta'ala alayhi a tafsirin sa yake cewa dalilin da yasa Allah ya saukar da alqur'ani da yare na larabci bai saukar da shi da Hausa ba ko da yare na fullanci ko bazarmanci ko da sauransu shine dukkan yaruka na duniya babu yaren da ya kai larabci wato tarin kalmomi da fasaha da balaga da isar da sako cikin takaitaccen jimloli ko kalmomi ina fata an gane shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi sauƙin da sai ya saukar da shi da lararci bai saukar da shi da me ba da hausa ba ko fulanci ko Eh, kanuni ko bazarmanci ko dai da dai sauransu ne ko yarbanci ina fatawa da to saboda qur'ani ya kunshi wato balaga da fasaha sosai eh, a ciki to daga cikin fa'idodin wato sanin 'yan maka da 'yan madina shine wannan zai nuna maka balaga na alkur'ani mai girma fi a'la maratibiha wanda martaban da tafi kowace karfi haifu yukhatibu kullu qawmin bima taqtadihi ah, aw taqdihi taqdihi haluhum sabida kamar yadda muke bayani usulubin yan makka lokacin da ake musu bayani ana musu magana dai da kalmomi da usulubi ne ƙarfi mai zafi sosai mai kaushi da kafuran makka wanda suka addali annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai wanda suna cin zarafin sahabbai suna cin kamar kowa ya san tarihin ire-iren su ammar bin yasir da su yasir din da su mahaifiyansu sumayya mahaifiyar ammar yadda aka kashe su da yadda aka azabtar da su to kaga cikin balaga na alkur'ani mai girma a lokacin sai waɗannan kafiran yake musu magana da usulubi na balaga wanda yake mai ƙarfi sosai mai tsanani ina fata wa yan madina kuma sai ake musu usulubi wanda yake mai taushi ba min quwwatin wa shiddatin awliyin wa fa ila na biyu shine zuhuru hikmati tashri' fi asma gayatihi wa to bayyana hikman shari'a wato shari'a ta addinin musulunci haitu ya tazarrada shay'an fa shay'an yayin da ake sokar da ayoyi ta kaɗan kada bi hasabil aham ala ma taqtadihi halul muqatabin wa istidadihim lil qabul wa tanfiyah ana saukar da ayoyi kaɗan-kaɗan gwargwadon yadda ake buƙatuwarsu shi ne bi hasabil aham gwargwadon yadda ake bukatuwa ayoyin da ya kasance yanzu an fi su sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da su an gane ko halin mukhatabi ana lura da waɗanda ake masu magana wasu idari sannan da shirinsu na lilkabul wa tanfid karɓan ayoyin nan da kuma me wato aiki da su implementing din su shine campaign yin sa a aikace ta tafiye to wannan yana ɗaya daga cikin fa'idodin sanin 'yan maka da 'yan madina cewa ayoyin 'yan maka ɗin nan lokacin da aka saukar da su shari'a sai ta fara saukar da ababe masu muhimmanci a makka irin su tauhidi irin su ku ji tsoron Allah ku shigo addinin musulunci ku daina shirka shirka bai da kyau kaza kaza ire-iren waɗannan ne sancan gumata da sauransu su kuma 'yan madina fa a an riga an wuce wannan lokacin aka zo su kuma ne imani ya riga ya tabbata a gane ko aka zo ana masu bayanin ibadun kamar yadda muka yi cikakken bayani to kun ga wannan yana ɗaya daga cikin fa'idodi na sanin 'yan makka a surori na 'yan makka da 'yan madina saboda usurobin da addini ya bi ko allah subhanahu wa ta'ala ya bi wajen koyar da shi littafin alkur'ani mai girma da shar'anta wato hukunce-hukunce fa'ida na shi ne tarbiyyar du'at ila Allah ta'ala wa tawjihim ila an yatba'u ma saraka alquran fil uslub wal mawdu daga cikin fa'idodi na sanin yan surori yan makka yan madina kamar yadda muka yi bayani ɗazu shine masu da'awa malamai da sauransu masu da'awa shine su yi koyi da uslubin alkur'ani mai girma kamar yadda na cikakken bayani a ɗazu cewa yadda a makka ana alƙur'ani ya lura ne da hali wajen kiran mutane da ya kasance Makka akwai kafirai sosai sai amfani da usulubi na ne na tsanani haka sosai har muka ce to shi ma mai da'awa haka ya gamata idan yanzu za ka kira mutane zuwa ga addinin musulunci za ka lura da yanayinsu idan ka lura suna bukatan haushi da tsanantawa sai a masu idan kuma ka lura a wannan ai dama sun karɓi musulunci abin da ya rage yan kurakuran da suke kaɗan ne ba za ta zo ka masu zafi ba kamar yadda kaga bayan da aka yi hijira zuwa madina ayoyi na zafi da usulubi na zafi aka daina to haka kai ma za ka yi amfani da wannan usulubin kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi amfani da shi muka ba da misali da wanda ya fi tsari a cikin masallaci da kuma sahabin da annabi ya tura shi abdallah ya je ya karɓo sadaka kuma can ya yi sanyi nan kuma ya yi zafi wajen magana to shi yasa yana ɗaya daga cikin fa'idodin sanin wato ɗan maka da madina mutum ya ji wannan usulobin wajen da'awarsa wajen ko wajen koyarwa ko wajen zamantakewa ma umuman da mutane da iyali kuma min haithul muqatabin bi haithu yabda bil aham fal aham ta inda zai fara da abin da fi muhimmanci sannan abin da yake bi masa ta muhimmanci wa tun da misali yanzu idan mutum bai shiga musulunci ba ka lokaci mai yi azumi ba ko ya je hajji ba tun da ai ba ma ta hajji ake ba ko ta azumi ko ta zakka ya ma amma fa samu ya shiga musuluncin muna idan ya shiga musulunci sannan sai a zo daga magana ta su zakka din da su azumi da su hajji da sauransu to shine ana fara da'iman ba ma abin nan ba ko da a rayuwanka ne rayuwanka kai na gudanar da rayuwanka a rayuwarka shakhsiyan ya gamata ka dinga gabatar da abin da ya fi muhimmanci a rayuwarka sannan abin da ya fi muhimmanci misali kai yanzu kila ba ka da lafiya kana bukatun ka ji asibiti ka ce to kai ba za ka yi amfani da kuɗin nan ba wajen zuwa asibiti za ka je ka siyo mota ne ko za ka je ka gina gida kaga wannan ai shirme ne in ka je ka gina gida waye zai zauna gidan idan ka mutu tunda ka da lafiya asalan to kaga ko yaranka yara farko baka sanya su makaranta ba ce za ka koya musu jin daɗi haka akwai matsala dole ne ka koya musu samu ka koya musu sana'a zuwa makaranta sannan baya haka ka zo ka nuna musu rayuwa ta ne ta jin daɗi to shi yasa wannan usulubin har a zamantakewa mutum a rayuwansa zai amfane shi gabatar da abin da fi muhimmanci a rayuwa sannan wanda yake bi masa ah, وتستعمل الشدة في موضع يعني في موضعها والسهولة في موضعها آه، قائلة نهض تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيها شروط النسخ فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها إن أكثر مقالوا بداية سنزور لا تأتي كذا أي تأتي كذا تولد wadda تكر شجر مدينة idan sharɗan nasu ya tabbata to ita za su shafe mai yar makka da ita ce aka saukar da ita a ƙarshe an gane ko yana ɗaya daga cikin fa'ida ne muhimmanci wajen sanin surori na 'yan makka da 'yan madina ina fata ana tare da ni ayan da ta zo ƙarshe ita za ta goge wadda ta zo ta ne ta bayanta ina fata wa to tunda ita ce ƙarshen sauka ita ce za a yi ne wato za a yi itibari da ita fi alhikmatu min nuzulil qur'an alkarim kaɗan daga cikin hikimomi na saukar da Alƙur'ani mai girma da kasa surorin gida biyu 'yan madina da 'yan makka min taqsimul qur'an ila makki a kafin mu shiga wannan mawdu'in akwai wani malami wanda ya kare daga cikin fa'idodi wanda yake cewa kan daga cikin fa'idodi kuma na sanin makka da ayoyi surori yan makka da yan madina bayan wanda shek salihu usaimin ya ambata shine zai taimaka mutum wajen tafsirin alkur'ani mai girma wannan kuma haka ne tunda ta sanadiyar haka misali yanzu ayoyi da suka sauka misali duk da duk da dai waɗannan abin nan ayan da ta cikin suratul albakara duk da dai sun sauka a wuri daya amma da Allah yake cewa wallazi ne tawaffawna minkum yadruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj duk da waɗannan ayoyin dukan su 'yan Madina ne kaga farko idan mutum a ya mutu matarsa za ta zauna cikin gida tsawon shekara ɗaya ba fita ba gayu ba komai shine takaba ɗinta ibinta da za ta yi takaba to sai Allah ya yi kamfil ɗin wannan hukuncin ya saukar da aya wallafi ne fauna minkum azwajan wa eh, tafona minkum yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra cewa iddanta shine wata hudu da kwana na kwana goma kaga ayan nan يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة تابوج آية آه أيوة متاعا إلى الحول غير إخراج هنا فاتا واضح حكى وأن آه الله يكتشى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيان منكم فآذوهما sai Allah subhanahu wa wannan ayan yayi kansa dinta da ayoyi da suka sai bayanin hukuncin mazinaci farko cikin suratul nur azani wa zani fajlidu kullu wahidin minhumā mi'ata jalda idan mai aure ne fa a sheku wa sheka su idan zana ya farjimu mu malbatta wallahu azizun hakim ta tana cikin suratul ma'ida aka goge ta ina fata an gane to kun ga wannan wadda ta zo abin nan wacce sai ta goge wannan kaga wato sanin ayoyin alkur'ani yan maka da yan madina ko su karantar su yan madina san wani lokaci suka sauka wannan zai ce maka mutum wato wajen fahimta alkur'ani mai girma idan ba ka sai ya dinga bankaura ko kuma ya zo ya ba da hukunci cewa ai yanzu idan mutum mijinta ya mutu za ta zauna ta shekara ɗaya ne Shi ne ta kaba din ta wato in ta gama ta ta ta ta kaba ke kun ga wannan a kuskure an gane ko to saboda haka zai taimaka wa mutum wajen sanin ne wato tafsirin alkur'ani fahimta alkur'ani sannan sanin a surori yan maka da yan maka da madina za su taimaka wa mutum wajen sanin zauki na alkur'ani mai girma sannan bayan haka za su taimaka wa mutum wajen sanin tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka san surori na yan makka kaga za ka ga annabi ya gugar maya da kafirai wanda suke gefensa haka sahabbai an gane ko ya sai ya gugar maya da su haka kuma bayan haka bayan ya je madina ya suka karɓe shi suka girmama shi a madinatul munawwara kaga wannan duk yayin da kake karanta ayoyi a ko surori na yan madina zaka fa'idanta da wannan a gurguje ah, daga cikin hikimomi na raba surori wato 'yan maka da 'yan madina shek salil usaini ne ke cewa ya bayyana annahu a nazar ala nabi sallallahu alaihi wa sallam mufarraqan cewa wannan yake nuna cewa an saukar da annabi sallallahu alaihi wa sallam Alƙur'ani a rarrabe wani nuzuri ya ala hadha alwajhi hikamun kasiratun minha saukar da Alƙur'ani a rarrabe ba lokaci daya ba akwai hikimomi da dama tun da jiya idan mu kuma ce karatun jiya da muka yi da farko na yau kafirai suna cewa dan me ba za a saukan ma alqur'ani eh, annabi muhammad da alƙur'ani lokaci ɗaya ba gabaki ɗayansa wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alqur'an jumlatan wahida kadhalika nusabbita bihi fu'adak kamar yadda aka saukar da littafin da su gabaci Alƙur'an irin su a taura an saukar ma annabi musa da taura jumla wahida da su a injila da su al-zabura hikimomin da ya sa aka saukar da alkur'ani kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ga su kamar haka na farko تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة حب تبدأ القرآن أتكن زوجة عن النبي abin da za a ce a zo a yi karanta ma shi har tsawon shekara ashirin da wani abu kaga wannan abin zai tabbata a cikin zuciyarka ko karatu ne yanzu ka ɗau aya ta yi ta nanata ta yi ma kawai kusan guda ɗaya za ki ji wannan ayan ta yi ne ta zauna a cikin zuciya to ina da ana ta kan mai da alƙur'ani har tsawon shekara nawa ashirin da uku to kun ga yana cikin hikimomin da yasa idan wani kafiri ya ma wannan tambaya ko zai yi challenging ɗinka kirista ko matsamata ya ce ne ko da kuke takama da alƙur'ani a saukan ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokaci ɗaya ba shi kuma aka saukan muhammadu isa da injila lokaci daya sai ka bashi wannan amsa an gane ko an yi haka ne daga cikin hikimomin shi ne a tabbatar da alkur'ani ya tabbata a cikin mai zuciyarsa sai ka ce mai kai yanzu illa za ka ɗau bible ko ka ɗau injila da kake ta abin nan tun da su yanzu wannan ba injila ba ne sun canza injila wannan littafin bible ɗin nan muharraf ne sai ka ce mai bible ɗin da kake takama da shi ta, za ka tsawo chapter ɗaya a ce kai ta maimaita shi wata ɗaya zai daidai da wanda ya karanta shi sau ɗaya ka bani amsa kaga wannan ka ba shi amsa da dalilin aqli wato dalili na hankali ma ina fata wazo wani daga cikin malamai wata nan ke ba da labari yana karatu a ƙasar misra ne sai wani ɗan ɗarika ya zo shi an ɗarikin kun suna cewa wanda ya karanta salatin fati sau ɗaya daidai yake da wanda ya karanta alkur'ani su nawa su dubu shida sai da wannan ɗan ɗarikan ya zo kofar ɗakinsa sai yake ce ma wannan ɗan ɗarikan sai ya karanta salatin fati da ya karanta sai ce masa ni yanzu na sauke alkur'ani muna tare da ke sau dubu shida ɗan ɗarikan na ce a ƙarya ka ce ya za a yanzu muna tira ka ce ka sauke alƙur'ani so dubbai sai ce kwarai ka. sai ɗan ɗarigan ya ce to taya sai ce yanzu muna tare da kai na karanta salatu fati ku kuma kun ce duk wanda karanta salatu fati daidai yake da yayi ne ya sauke Alƙur'ani sau dubu shida to su sanadiyyar wannan wannan ɗan ɗariƙar sai gane cewa ɗariƙanci wato akwai shirme cikinsa da ya bar abin na aqida ta tsarikanci ya koma aqida ta ahlus sunnati wal jama'a to shi yasa wata wanda ba su fahimci musulunci ba da ire-iren waɗannan masu waɗannan akidodin ka fahimtar da su da dalili na hankali ma sun fi gamsuwa ina fata ana tare da ni to kaga wannan sai ka kafa mai hujja da wannan yadda muka ce Allah ya yi haka ne yake cewa ya ni kazalika nazzalnahu mufarrakan linusabbita bihi fu'ada mun saukar da shi a rarrabe domin mu tabbatar da haddansa ko zamansa a cikin zuciyarka baratalna wa tartila kuma muka karanta masa shi karantawa mun yi cikakken bayanin wannan ayan jiya ko tsokaci a kanta shek halar taimin ya ce abin da ake nufi rasulna wa tartila muka karanta shi a hankali ba wai tajwidi ba ake shi har ka faɗi ra'ayinsa bangaren karatun qur'ani da tajwidi baya ganin dole haka in dai mutum ya iya faɗan kalmomi yadda suka dace muka ce amma zancen shi inganci gaskiya karatu alkur'ani da tijiri al'amari wannan wajibi ne malamai da dama sun jayar da wannan da aka buɗe wannan kofa musamman ajama wanda ke ba larabawa ba za su dinga lalata alkur'ani mai girma suna cikin sa Allah ke cewa wala ya ato ka bi masarin wato ba su taɓa zuwa ma da wani misali ba li yasuddun nasu an sabilillah domin su kaure mutane daga tafarki na Allah face illa dina ka bil haqqi wa asana tafsira face mun zo maka da gaskiya kuma mun maka bayanin wannan gaskiyan kyakkyawan bayani wato kun ga wannan yana cikin inaya da jiya muka yi wanda Allah subhanahu wataala ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hikima ta yi an hula ala nasu nas fahamowar wa amal bihi an saukar da alkur'ani a hankali ba wai lokaci daya ba domin ya mutane su samu sauƙi. wajen iya karatunsa da haddace shi da fahimtarsa da aiki da shi yau alkur'ani da ake an saukan annabi da sahabbai ga lokaci ɗaya da haddansu ya yi ne ya masu wahala amma sai aka saukar kaɗan kaɗan don aka saukar sai annabi ya koya sahabbai sai su haddace bayan sun haddace ya koya masu tafsiri kamar yadda abu abdurrahman sulami ya faɗa yake cewa muna zuwa mu koyi ayoyi guda goma ne kawai wajen malaman musu abdullahi ibn mas'udin da su ali ibn abi talib da su usman bin affan ayoyi guda goma goma kullum suke koya amma idan suka koyi aya guda goma za su koyi iya karatunsu da kuma su kan sanin ma'anoninsu sai su zo su yi aiki da ayoyi guda goma ne, sai kuma gobe su koma su karo goma a haka abu abdurrahman sunan ya ce sai fata'allamna alqur'ana ilman wa amalan ma'an sai muka koyi alqur'ani da ilimi da aiki da shi lokaci daya shekul islam malamai da suke rubuce rubuce sun kawo wannan magana wannan asari na abu abdurrahman sulari to inda a ce an saukan musu da shi lokaci ɗaya, zai musu wahala wajen haddace shi haka wajen fahimtar sa haka wajen aiki da shi haka wajen ne wajen sanin ma'anansa yanzu misali jiya? duk da za mu zo mu yi bayanin ta a na hudu bari mu bar misali sai mun zo abin nan rakam arrazi haifu ya kara alayhim shi'an fa shi'an yake koya musu kaɗan kaɗan idan aka so kare koya musu sabbai gobe ma aka so kare koya musu لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا القرآن من سوكد شيء الربيع وتبالوك شيء يبات domin hikiman haka ka koyar da mutane shi a hankali iya karatunsa da tafsirinsa da fahimtansa ala muksin wa nazzalna kuma muka saukar da shi tanzila saukarwa wato wasu ayoyi bayan wasu ayoyi hikima ta uku tanshitul hima wato nashata himma ta sahabbai a lokacin liqaburi ma nazara min alqur'ani alkarim fili domin su ɗauki su karɓi abin da aka saukar na alkur'ani mai girma fili kuma su yi aiki da shi haifu ya tashawwaqun nas ta yadda za ga mutane suna shauki in an saukar da ayoyi goma na yau sai gobe su yi shauki a ƙara saukar musu da wasu ayoyin in sun haddace sun san ma'anar sun yi aiki da su amma da an saukar lokaci ɗaya zai ginshe su ina fatawa bai bilahtin lakin shine wato ragaba sai kasance suna faɗayin a ƙara saukar da wasu ayoyin wa shauk ila nuzulil aya sai su yi ta shauki zuwa a saukar masa da wasu ayoyi wato sababbi lafiya mana inda shidadil haja musamman idan wani abu ya faru kamar yadda zai maka yi bayani lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake tafiya da matarsa aisha da sahabbai sai abin wuyanta ya face annabi ya je yana taya ta neman wannan abin wuya sahabbai suka wayi gari suka kwana babu ruwa na ibada suka zo wajen annabi suka ce ga halin da muke ciki har abubakar su ya zo ya zungura aisha a kwankwasanta yana ke kika ja mana wannan kin tsara annabi kaza kaza da zuga shi mutane sun waye gari ba ruwan alwala annabi ya tashi aisha take cewa ba annabi na kan cinyanta bara ta ruga da gudu saboda ne zafin zungura ne mun yi wannan bayanin jiya to kun ga a nan sai Allah subhanahu ta'ala annabi ta tashi babu ruwa sai ya saukar da aya na taimama fa in lam ma'an ma za ta falon tayammamu sa'idan tayyiba kun kira an saukar da alqur'ani lokaci daya kun kira wannan a ban san lokacin wace aya bace kenan ta wanda ya gamata abin nan ɗinta in ba an musu bayani ba ina fata wa ba to kun ga wannan yana ɗaya daga cikin fa'idodi na saukar da alƙur'ani kaɗan kaɗan na hudu a tadarruj wanda shine na ƙarshe a tadarruj fi tashri wato bi sannu sannu wajen shar'anta ma mutane hukunce hukunce hatta yasil ila darajatil kamal har lokacin da wato hukuncin nan zai cika kama fi ayatul kham kamar yadda ya zo a ayoyi na giya alladhi nasha'an nasu alaihi giyan da mutane suka tashi Dahilai kafirai sun kasance a tashin suna shan giya sun su ɗabi'a ne suna shan giya a tashin su. wa alifu suka saba da shan giya wa kana min as-sa'ab alaihim ya kasance da wahala sosai a ce lokaci ɗaya an yi jabo bil man'i minhu man an bata lokaci ɗaya zo a ce masu shan giya haramun saboda abin da ka saba da shi lokaci ɗaya a zo a ce maka haramun ne to sai Allah ya maka tausiki zaka iya daina wannan abu fana zara fi sha'anihi awwalan farko da Allah ya tashi niyan wato haramta giya a farko sai Allah yake cewa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir suna ma tambaya akan shan giya da caca kul ma ismun kabir kace masu lalle giya da caca akwai zunubi mai yawa a cikinsa ga wanda ya sha giya ko ya caca wata qira'a ta su al-imam Hamza az-Zayyad da su al-imam al-Shafi'i kul ah, ma ismun kathirun wato a cikin shan giya da caca akwai zunubi kasir mai yawa a nan kabir mai girma a ƙira'a ta zo kasir mai yawa wannan yana ɗaya daga cikin fa'idori na sanin ilimi na ƙira'at wato taujihi wanda malamai sun yi rubuta littattafai masu ɗimbin yawa kan taujihi kawai na ilimin ƙira'at haka wasu tafsiri sun yi inaya da shi kowace qira'a akwai ma'anin da take badawa ɓangaren tafsiri shi yasa cikin sharuɗan da malamai na ulumul ƙura'an suke sanyawa babu wanda ya gamata ya zama ya yi tafsiri face ya sa ilimi na qira'at amma yanzu ba ma an je nesa ma ila a iya karatun alkur'anin ma ko haddace shi da dama wasu ba su yi ba amma za ka ga azumi na zuwa kowa ya kinkimo ne tafsiri ana tafsirin alkur'ani mai girma wannan kuskure ne ah, wannan yana ɗaya cikin sharuɗa wanda dukkan malamai na ulumul qur'an sun kawo wannan sharadi ya ce idan ka duba shuruɗin mufassir suna kawo wannan sharadi to kaga Allah yake cewa shan giya da tata akwai zunubi mai girma mai yawa a ciki amma wa manafi'ul nas akwai amfanonuka ga mutane wa ithmu ma akbaru min nafsihima amma zunubin yafi fi amfanin yawa a farko abin da aka ce musu kenan aka ce ma aka saukar da aya aka ce annabi yayin mutane bayan ba a ce haramun ba a farko giya aka ce kawai akwai laifi duk da dai in kuka sha yana da amfani amma akwai laifi وكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه حكما الله يسعي هذا أنا أنا تهيئة دا زكاة وأتو أنا شري زكاة تهيئة لا تهيئة لا تكرر حرمتي إذا أكت حراما ina fata ana tare da ni حيث إن العقل يقتضي أن ألا يمارس شيئا اسمه akbar min naf'ihi sabida ai a hankalci a zo a ce ma wannan abin shan akwai amfani amma akwai zunubi da yawa kaga hukunci zai fara shigan mutum to tun an ce ma akwai zunubi ya gamata in gina shan wannan abin ko in gina yin sa ana nan ana nan kun ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya bi hikima wajen da'awa sai aya ta biyu ana nan ana nan kawai sai Allah ya sauka aya ta biyu kan hukuncin giya Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku wadanda suka yi imani kada ku sha giya kuna a hali na maye afon kada ku kusanci ku yi sallah ku kusanci ku tafi wajen yin sallah kuna a hali na me na maye idan kun sha giya kada ku aikata haka haka ɗin baya da kyau haramun ne In ga aya ta biyu kenan aka ce in dai kun sha giya to kada ku je masallaci kowa ya tsaya gida in idan ku je masallaci za ku yi shirme ne a ciki wani ya tabbata wata ran wani an sa shi limanci mutane ba san cewa ya sha giya ba sallar isha'i sai ya musu raka'a hudu sai hudu sai ya zarce ya guda takwas ne takwas sai ya waigo sai ce in kara muku ko ya ishe ku haka <laughs> sai suka ce a mun gode haka ya ishe mu rakoyi guda takwas din ne. <laughs> kun gane ko to kun ga wannan abubuwan da suke ta faruwa a lokacin sai Allah ya saukar da wannan ayat to idan kun sha giya kada ku je wajen sallah ko ya tsaya gidan shi an gane ko <laughs> to shi yasa a aya ta zuwa Allah yake cewa la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun to bayan saukan wannan aya fa kana fi hadhihi al-aya tamrinun ala tarki fi ba'd al-awqat wa hiya awqat as-salawat kun ga anan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya hikima ta ne kun ga wannan hikima ya gamata mu dinga amfani da shi a da'awa da kuma rayuwarmu ga baki daya sai kun ga a yanzu farko an ce ba a ce kada su yi wani abu ba ko ku sha a lokaci kaza ba aka ce kawai akwai amfani amma akwai zunubi a ciki na biyu aka ce to lokacin sallah kada ku sha giya wanda kuma ya sha to kada ya je ya yi me ya je masallaci mun ga yanzu ana nuna musu cewa lokacin sallah kada mutum ya yi me kenan ya sha giya kun ga an haramta shan giya wani lokaci kenan to ana nan ana nan sai Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi na karshe gada akan hukuncin giya ثم نزل ثالثا قوله تعالى في فدع الله سبحانه وتعالى الله سكدو ان ايوين فدن سا yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka imani innama al-khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali ash-shaytan lalle ku sani giya da caca da gumaka da wasa abin nan kibo da kuke amfani da shi wajen neman sa'a to wannan kazanta ne min amal shaitan yana cikin ayyuka ne na shaitan sai ta nemo ku nisance shi da Allah tafi tuflihun idan kai haka za ku samu rabauta kibo na neman sa'a mutanen jahiliya sun kasance idan mutum yana so ya je ya aure ya nemi yarinya ya ga yarinya yana so ya nemi ta in kasuwa shago yake so ya bude a a kasuwa sai ya ɗauko ya sanya kibau guda biyu misali a cikin a cikin a cikin abin nan me suna abin nan da ake sanya kibau a ciki gidan kibau din a hausa shine ko a ba kwari ba kwari ai shine wanda ake a sori eh baka ita ce wadda ake saka ta a ja kai kenan shine eh shine fari to sai ya sanya kibau kaman guda biyu zuwa uku aya a misali na'am aya la a guda uku suke sawa na tuna sai kuma aka tsaki to idan ya ciro la a wannan tsaka tsakin to ba zai je ya nemi wannan yariyar ba ya je ko ya je neman ta to ba za a bashi aurenta ba an gane ko haka in shago zai bude ba zai je ya yi mai ba ya bude wannan shago a wannan kasuwan ba idan ya bude babu sa a wannan bude shago amma idan ya dauko na'am misali nake ba ku to wannan shagon da zai bude in ya bude zai samu cinikayya zai iya zama mai kuɗi ta sanadiyarsa haka wannan yaron yarin idan ya je neman ta za a iya bashi ita shine azlam to Allah yake cewa wannan duka ayyuka ne na haramun na shirka bai gamata ku dinga yin su ba to sai kun ga anan Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayan sai ya haramta giya mutlaqan yace innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam wal azlam wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan wannan duka abubuwan nan guda ayyuka ne na shaitan ne bohu ku ci aikata abubuwan nan guda hudu in kun nisanta la'allakum tuflihun za ku samu rabota gidan aljanna idan kuma ba ku nisance su ba za ku samu rabota ba ke kaga daga nan muka san cewa shin giya da waɗannan abubuwan wanda yake sha in bai tuba ba ba shi ba ina ba shi ba aljanna Allah ya ce inna ma yuridu shaytan an yuqa بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون lalle shedan ne yake so ya dinga sanya adawa tsakaninku da kiyayya a yayin da ke shan giya tunda idan mutum ya sha giya zai iya zuwa ya kalla ma dan uwansa mali ko ya sare shi ko ya kashe duk waɗannan kashe-kashen da ake da sare-sare ba a yin su sai sai sai sai sai mutane sun bugu duk masu aikata wani tun da yan kidnapping masu ta hanya a mota masu shaye-shaye yara shalisho su ne sai sun sha sun bugu dole suka same shi su make shi hankalin su bai tare da su to shi yasa Allah yake cewa shan waɗannan abubuwan da aikata su to zai sanya adawa ne tsakanin ku da kiyayya an gane ko kuma ya hana ku ambatan Allah da yin ibada da yin sallah to lalle ku hanu akan haka shine fa hal antum muntahun أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في محل الله رمضان سلاء واحذروا كتو سونا سونا غنى عصر سقطا غنى ما لم من نظوري ورسي مكتب سامان ننفسنا واتوكو كتو كوني سنتيا حقشيني كتو سونا زورك إير من سقطا واتوكو هنو واحذروا كتورتيا حقشيني كتو سونا واحذروا fa in tawallaytum idan ta juya baya fa alamu sani annama ala rasulil balagh wal mubin lalle ne shi manzon shi kawai dan ne dan isar da sako ne كان في هذه الآية المنع من الخمر منعا باتا سأل الله سبحانه وتعالى يا حرمتا وتوجيا أو أن آية حرمتا ونقر شيء قطعا ومطلق حرام من شنتا من جهة أكد متاحي kun ga wannan yana ɗaya daga cikin hikimomin saukar da alkur'ani ta ɗan kaɗan inda a lokaci ɗaya aka haramta giya wani zai iya zai iya ne zai iya ma ƙaryata aya ko ya ƙaryata annabi kamar sallah kun ga sallah a farko ba kamsu salawat ba ne an fallanta sallah raka'a biyu ne kasal a farko al'amari da imani ya tabbatu ya ƙara abin nan sai aka mai da salloli a yanda suke yanzu ina fata wadu to haka hikima kenan shi yasa ko mutum ya shiga addinin musulunci baya dacewa yana shiga addinin musulunci a rana ɗaya ka zo ka yi ta zuba masa hukunce hukunce na addinin musulunci in ba sa'a ba zai fita ne ya ce kai wannan addinin naku akwai tsanani akwai zafi ba za mu iya shi ba amma sai ka ba shi ɗan kaɗan kalmar shahada kwana ɗaya biyu a zo ka ɗan koya masa wani abu wata ɗaya ka ƙara mai wani abu shekara ya ƙara mai har imani ya tabbatu a cikin mai. zuciyarsa qalatul arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum to idan Allah ya amfani da wannan usulun mu ya cancanta mu yi amfani da wannan usulun haka azumi na Ramadan a farko in ka so ka yi azumin Ramadan in ka so ka bari amma daga baya bayan imani ya tabbata aka ce to kutiba alaikum as-siyam ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum as-siyamu Tama kama kutiba da alladhina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku azumi dole bayan imani ya ne ya tabbata to haka wajen yi ma mutane da awa da nasiha da sauransu da zamantakewa da kai da iyalanka ba lokaci ɗaya za ka zo ta zabga masu tsawa ba ko abubuwa masu tsanani a ka dinga yin su a hankali بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات بايا أن يما زكاة واسو أن شريا سو أمس تمريني واسو أن أمس أمس أن أن أن ساب أمس da hukuncin daga kaɗan zuwa sama-sama har aka zo aka haramta wannan jiya wato bayan rai ta saba da wannan hukuncin an fara tsawatar da ita aka ci kada ka sha wannan giyan wasu lokuta har da karshe aka ce gaba ɗaya shan haramun ne muna roƙon Allah su wani ta'ala ya sa mu abin da muka da albarka kuma ya sa zama na karɓaɓɓe gare shi wanda ke kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana za mu idan akwai mai masu tambayoyi za su iya yi